harama shi wannan ya yi harama wa fi yadihi sa'idu a sa akwai naman farauta au fi baitihi ko gidan shi akwai wani naman farauta da ya kawo gidan ko qultu li bin al da eh, ma qawlu malik fi man ahrama wa fi yadihi sa'idu قال لا شيء عليه فيه يوه في أين أفضل وفي بيتنا أفضل في من أعلم وفي بيته سيد سيسك قال لا شيء عليه بيته بيا كما تنانا لك بيته ما قول ما لسبب ذا أطعم شبوهي أقبتك fi marka harama wa fi baiti gaskiya wa fi yadi na shi sango wa fi baiti hi kila zabo ne ake ko da ne ne baiti dai a cikin baitin sa akwai nama na farauta kala la shi a alaihi fihi wala yursilu ba za ka yi harama da hajji to duk wasu abin da ke jikin ka kaje ka sake su قلت فإن أهرم وفي يده سيده sai na zo wannan ku na zuwan ce bai shi kenan idan ya yi harama akwai naman farauta a hannunsa imma zabo zabo wa imma dai wani kala kala malik yursilu kaga bambancin wancan bai wannan yadda harama, فإن أهرم وصيد معه fi قفصه idan ya harama un-un. ko naman na tare da shi sai da jin maganan jogo a ga dole zozo ne a cikin hannu a mai gaiwai a harama wasai da ma'a fi kafasi mun cikin hmm? ba ke jogo sunan shi jogo amma ba keji ba da Allah keji ba sunan sunan can ba to yanzu in an ce buhu keji ka ba sannan kuma ga su a keji to me bambanta su wannan yaran su san ba ba mun an so sai azaba yara mutuka da warwara sau da kadan ka dawo madaran larabci shi ne yare ko kuma ka dawo madaran hausa eh zai ba a faisawa ba amma ana ya sawa ana sawa za ana yawo da shi ana karɓan kuɗi saboda kallon ƙauye yan bini ne masu kallon ƙauye ya ga gin da ake zai biyu ya je kawo kowo ka gan shi da kyau kawo taro ka gan shi da yawa kawo mene in kana son ka taɓa to kawo ka ba in kana neman kashin magen to kawo ka ina sai da juda ko magen juda to في قفص قال قال مالك يرسل isa keshi in kana son ka samu ilimin wato kenan na katako ko da yanzu ba na katako ne yau ne za mai da shi karfi kamar mota mun ai katako da ake yin ka samu wannan dogo wannan shi ori do wancan ban sore wancan ne ne ne ne ne ne su suka zo suna yin to kaga a ce daga mun an gama lo da faya an sa sai ku ce keji keji a kai dogon kari ban tambaya sosai ba ban tsaya na yi hidima a kai ba da san ce maka jogo ɗaya na ɗaukan kaza kaza to nan kuma ba zan iya ba amma kajin da yawa zabi a zuba su a cikin gasu nan a ciki da ya kofa ya biya ɗaure da igiya a tsora su a kai ha ba sai laidan yursilu ya na gayan akwai jawonan akwai yawwa yarshiluhu na ya sake shi qultu wa kadhalika in harama wa huwa yaqudu ya yayi harama amma ina jan naman marauta kai wani nama ne zaka yi jan shi bare na ga yanda wa bai magana ba tukuna ya haya da ko sai eh? da arasa amma kai dai baka iya jan barewa akuya ma ka ɗaura mai akuya ta yi tsalle ta faɗi ta girgima ta haɗe ka ya ka ce baka kawo ta kawo ta ka ce shawwa wanda zai iya jan akuya sai da akwai cikin gari ta amma akuya hakika wanda aka kama ta ba fa ba da gudu ko aka mata wayo aka kashe sauran ita ka garke ta a ce yau za ka kai ta zango daga nan idan ji aka ce a yanka to na san ko da tsiya za ka sanya da kama kafan da ne haka kada ka yanka amma ba yawa a yau hai malaya daga zabar marifa ka shigo ka duba falo ne ba masu ba kai za ka yayi in da ne ma ba kai mai kai kama giwa mai kama zaki bai kashe zaki in zaki a ganshi ka da guru a wannan labari ne kura ta hana mutane gittawa ana daji nan da kura akwai matsala ana yi ya ce sun gidantar da ita to wa zai ka fahimta alluran da suka yi musu a ah, ba ga kasa kana kallo na gane da irin wannan makarshen ta zai kasar da ba ba ta iya jure rana in ta jira na wasu a zafi me aka yi amma asalin gada ne sunan gada tana kiwo a daji ba jababba ko a ina ne eh? yanzu ka je gidajen nan ba a ka je ka je gidajen yan uwanmu abokanmu yaranmu sai ka je ka ga zabi shi wannan zaben ba asalin zabe ne ba za su iya ikon zabe amma zabe na akwai na agarkin ba ta tashi kan sun zama zaben su za mu ya tafi ko ina nan zabe su sai kai da rabuwa ce ba turashin sun ba ta abincin sun ba ta abincin su ta mutu kana iya ka zo ka dinga taɓa me kan koran nan abun kana tabawa kana abun nan kana kallon ka sai gulo in ka taba ta sai tsidi ka taba ka sai kai ma zan ce ba hmm wanda zabuwa a jago in ka ta kota wanda sai sake hmm a ce ka tsinka wannan dan zaren haba eh da mutum ya gane kuma an sukan tsinke wutan ta tsinke da gyaran Allah sai ya samu mai kibiya biyu da Mun kuma mu ce ba za a ce ba tun da dabban gida ne ta hakikan ce za ka za ka je suna ta magana in ka fita kuma ta ce kar an da mauro a ciki

to na gidan shi fa min saidi Iza arama lima qala malik la yursiluhu dan ne maliku ya faɗi ba za a sake shi ba kala li anna zalika asiruhu a wannan bawa ne wa kada kana mulkuhu mulkinsa ne kana mulkahu in kabala an ko malakahu kabala an yi hurima wa arama وليس هو في يدهكما قال وقال مالك رحمه الله إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد يا ذا دول أكانها يسكي روتا إذا هو أهرم ما كان في يده حين يهرم فأرى ما في قصفه نادى لمن ذلك يتكين أو ما يقوده بمنزلة هذا قال وقال مالك رحمه الله إذا أعرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قصفه والذي في يده دكسة كيسو في غير قصفه والذي يقوده سواء عندنا ثم ما